aha ga set din burin raina tare da natali itop sai of waye ne eh, sai kuma costumiya big show gani da al'amin al'amin al-buhari eh, eh. dan halak na garin jos gani ga as muhammad dan halak na garin kaduna eh ana tare ga kuma kabiru a zango <laughs> jiman kaniwood kenan eh ga kuma production manager awwal danja sai waye ya masu sunanka makeup da